Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon BOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM a ƙasar Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da daren yau litini talatin ga watan Disamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aisha Sule da sauran abokan aiki. Daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan daren. Bayan labaran duniya za a ji cewa 'yan kabilar igbo a Najeriya na ci gaba da kawo ƙarshen wariyar Osu. idan mun kada gane kuma za a ji fatan 'yan kasar yayin da ake gab da shiga sabuwar shekara ta dubi da ashirin bayan labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan irin abubuwan da aka fuskanta ko aka gani a shekara ta tara waɗanda ake fatan a sake gani a shekara ta ashirin da kuma waɗanda ba a fatan a kuma gani kamar kullum lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu biyar biyu shida biyar biyar akwai mu kuma tafi da shirin wasanni a taƙaice amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a barkanku da warhaka ga cikakkun labaran hukumar tattara bayanan sirri ta ƙasar somalia na zargin wasu ƙasashen waje da bata bayyana sunayensu ba da shirya harin bom ɗin mota da aka kai a daren asabar a birnin mogadishu wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutum 80. Tuni mun aika wa shugabanni rahoton bincike na farko game da wannan kisan gilla da aka yi wa jami'an Somali a Mogadishu a ranar 28 ga watan Disamba ta shekarar 2019 wanda ya nuna harin daga kasar waje aka shirya. In ji wani jami'in hukumar tattara bayanan sirrin kasar ta Somali a cikin sakon twitter da ya aike yau litinin ya kara da cewa muna neman haɗin kan jami'an tattara bayanan sirri na ƙasashen duniya wajen kammala binciken da muke yi hukumar tattara bayanan sirri ta somalia ba ta bayyana ƙasar da take zargi ba da aikata wannan ta'asa sannan ba ta gabatar da wasu hujjoji da ke goyon bayan zargin nata ba. zargin da ya ci karo da rahotanni da hukumomin kasar suka bayar game da aukuwar lamarin shugaba muhammad abdullahi farmajo yana zargin al-shabab da kai harin na ranar asabar domin sun sha alwashin kashe fararen hula da kananan yara a yau litinin da majalisar ɗinkin duniya wakilin da majalisar ɗinkin duniya ta nada na musamman kan rikicin libya ya ce yarjejeniyar soji da ta zirga-zirga a kan teku da aka kulla tsakanin turkiya da hukumomin tripoli alama ce da ke nuna yadda rikicin kasar ta libya da ke arewacin nahiyar afirka ya kara ta'azzara kalaman gasham na zuwa ne a daidai lokacin da kasar masar ta nemi a kira wani taron gaggawa na kungiyar kasashen larabawa da ke da headquarter a birnin alkahira domin a tattauna irin ci gaba da aka samu a ƙasar ta libya ƙasar libya dai ta tsunduma cikin rudanin siyasa ne tun bayan wani juyin juya hali da dakarun ƙungiyar tsaro ta neto ta marawa baya wanda ya kifar da gwamnatin Muammar Gaddafi a shekara ta 2011 lamarin da ya haifar da gwamnatoci biyu masu adawa da juna ɗaya a gabashi ɗaya kuma a yammaci wanda duka suke ikirarin suke da ikon mulkin ƙasar a yau litinin ƙungiyar mayakan taliban ta bayyana cewa ba ta da niyyar tsagaita wuta afghanistan saɓanin rahotanni da ke nuni da cewa tana da niyyar sassauta hare-hare da take kaiwa a wani mataki na wushin gadi da zummar kulla yarjejeniyar zaman lafiya da amurka a cewar kungiyar labaran ba su da tushe ba ne makami waɗannan bayanai sun fito ne rana ɗaya kacal bayan da kungiyar ta kai wani hari da ya hallaka jami'an tsaro goma sha hudu a jerin hare-hare da ta kai na baya-bayan nan masu muni wanda ta fara tun makon da ya gabata ko da yake mai magana da yawon kungiyar zabihullah mujahid a wata sanarwa da ya fitar ya bayyana cewa sun ci gaba da tattaunawa a tsakanin su domin duba yiwuwar amincewa da bukatar amurka ta tsagaita wuta musanta wannan bayanan ya biyo bayan rahotanni da hukumomin afghanistan da wasu kafafen yada labarai suka fitar a jiya lahadi wanda ya nuni da cewa bayan wata ganawa da shugabannin kungiyar suka yi sun amince su tsagaita wuta na tsawon mako guda domin ci gaba da tattaunawan sulhu da amurka labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc a babin rahotanni za mu yada zangon ne a kudu maso gabashin Najeriya inda kabilar Igbo ke ci gaba da yin watsi da al'adar nan ta wariyar Osu. alfansu Ikore Gareka. gare ka. Ranar Juma'a 27 ga watan Disamban shekarar 2019 muhimmiyar rana ce a tarihin al'ummar garin Aba da ke karamar hukumar Wangele na jihar Imo. Rana ce da al'ummar garin Aba mazauna gida da ƙasashen ƙetare suka fito kwansu da kwarkwatarsu don kawo ƙarshen wariyar osu wani lamarin da ya daɗe yana ciwa ilahirin al'ummar Ibo tuwa a ƙwariya. To ko me ake nufi da osu? Wasu wata tsohuwar al'ada ce da ta haramta mu'amala da auratayya da wasu da ake wa kallon haramtattu waɗanda akasari aka sadaukar wa wasu alloli a ƙasar Ibo. A tarihin ce akan sadaukar da mutum ne idan aka kama shi da aikata laifin da ya saba wa ƙa'idojin da waɗannan allolin suka gindaya. kamar kisa da fyaɗe da kwartanci da sauran makamatansu. ana kuma iya korar mutum daga gari bisa aikata irin wayannan laifukan idan hakan ya auku kenan mutumin da iyalinsa da zuriyarsa sun haramtu a bainar jama'a lamarin da zai sa a kyamace su a kuma ware su daga sauran jama'a babu mu'ammala babu auratayya tsakanin su da sauran mutanen sai da ire iren su kawai sai dai a tsawon shekaru aru-aru da wannan lamarin ke gudana an lura cewa a sassa daban-daban na kasar Ibo wasu bai amfani kowa ba, illa haddasa wariya da kiyayya da kuma rashin jituwa. Shi ya sa sarakunan gargajiya na kabilar Ibo da basarakai da limaman addini da kuma sauran al'umma suka haɗu a ƙarshen watan Disamban shekarar 2018 a garin unri na jihar Anambra, inda suka ayyana kawo ƙarshen wannan al'amari na wariya da wulaƙanci da tsangwama. bisa wannan ne al'ummar garin Aba suka bi sahu da nasu matsayar wacce suka fara da hidimar coci ta musamman a filin wasan garin sai aka yi kira ga jama'a da kakkausar lafazi da su tashi su furta kalaman kawar da osu daga garin nasu Kristi, ma, amana no alamar garin Abba kenan na cewa cikin koyi da Yesu Kristi da ci gaban garin Abba ga baki ɗayan mu mun haɗa hannu da mazauna gida da waɗanda ke wasu ƙasashen mun ɗauki zuciya ɗaya muna ayyana a gaban Allah da al'ummar duniya baki ɗaya cewa daga yau dukkaninmu 'yan aba mun daina wariya da kiyayya da gaba da kuma kyamar ɗan adam irinmu ta kiransa usu a fuskar siyasa da auratayya a tsakaninmu da kuma a ƙasar ibo allah ya sa mu dace daga bisani an karkare bikin da matukar farin ciki yayin da wasu suka bayyana ra'ayoyinsu da cewa Dr. Okechukwu daya daga cikin membobin kwamitin da ya shirya bikin ya ce na ji daɗi sosai da wannan mun daɗe muna kan batun mu muka fara maganar kawar da shi shekaru 24 da suka wuce I'm an indigenous and full citizen of ah, Aba. Now, I feel highly ah, elected. Ni dan asalin garin nan ne da kuma cikakken dan Aba. Yanzu ina murna sosai saboda yau an kafa tarihi a garin nan. Sai kuma a cewar Chief Louis Ofonha. Abu mafi muhimmanci shine mun kawo ƙarshen wannan kuma ba ma so mu sake jin wannan kalmar. Ba ma so mu hana 'ya'yanmu aurar duk waɗanda suke so su aura. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. To a gaida Alphonsus daga Najeriya kuma bari mu kada kasar Ghana mu ji fatan 'yan kasar yayin da ake gab da shiga shekarar dubi 2020. Ridwan Abbas gare ka. Assalamu alaikum ga ra'ayin wasu 'yan Ghana. a kan irin abin da suke bukatar a ce gwamnati ta yi a cikin sabuwar shekara mai kamawa. Sunana Dr. Maryam, area da nake son gwamnati ya mai da hankali shine health sector. Don a takaice muka duba da whole emergency system mu. Ba mu da enough ambulance. yana iya zama na wani casualty ya happen on the roadside amma lori ka ambulance da da transfer mutane a kawo su da shi hospital babu kuma sa'an nan na biyu kuma ba mu da enough beds daga hospital kai ka zo wasu patients ka su suna kwance kasa ba wurin kwana isa dai gwamnati ya yi ya focus kan health sector aka ba mu enough beds enough ambulances dukan ga ya help improve primary health care cause funding primary health care shine mu make sure kaman kowa na iya access to health care ko kana da kudi baka da kudi ya kamata a ce kana ka samu primary health care da ya kamata ka samu wannan nan duka ya contribute to national development in ghana in government ya ya focus kan wanga abu isa ni a ra'ayi na main focus da ya kamata government ya yi zuwa wanga shekara da za mu shiga shine ya focus kan health sector na. autan hadiman sharu a nan fadama abin da gwamnati ya kamata ta yi kowace gwamnati ma ba na gane ba duk a kasashen afirka shine a koma gona a zamanantar da gona a yi shi irin na zamani wanda matasa za su samu jin daɗin yin aiki a ciki kamar dai misalin da na bayar a gonar obasanjo wanda ya yi afirka gashi nan akwai filin kwallo akwai komai kuma ana ma aiki haka ma nan nkuruma shi ya fara gonan gwamnati wadda ta gwamnati ne ike za ki yi shi eh, ɗari bisa ɗari kar a sa kowa kowa na da nashi abin da za a samu zai kawo tattalin arziki wanda za a sayar wa makwabta har ma kasashen waje ina gani ya bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ba ma nan gane kaɗai ba har ƙasashen afirka gaba ɗaya. ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana ta gaida ridwan To ma sauraron mu kuma an jima kaɗan za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan irin abubuwan da aka gani a shekara ta dubi da goma sha tara da ake fatan a sake gani da kuma waɗanda ba a fatan a sake gani a shekarar da ake shiga ta dubi da ashirin kafin nan a ɗanji wannan. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To bari mu fara daga Kaduna garin gwamna wake kan layi a Kaduna? Ka almasi garba barka da yammaci. Barka da waraka. Suna na Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Sallai kan. Yawwa to da kai da Grace alheri abdu ina ciya ku wannan zagayowa wani christmas da aka yi kuma allah maimaita mana ta baɗin baɗaɗa to kai mu haka to alhamdulillah mala to gaskiya al'amari mun ji maudu'i ne wa fatan da mutum yake dangane da abubuwan da aka faru hmm. a cikin wannan shekarar da kuma sabuwar shekara da za mu shiga hmm. to abin da muke kira ga al'umma ya kamata mutum idan ya san yana aikata abu na shari to ya kamata ya kokari ya gyara a cikin wannan shekara domin wannan sabuwar shekara za mu shiga hmm. baiwa a ce kana abubuwan da basu dace ba kuma a shiga sabuwar shekara ka ci gaba da yi kaga ba samu ci gaba ba kuma ta bangaren gwamnati muna kira gwamnatin tarayya kamar bangaren shugaban kasa Muhammadu Buhari ka ga dai talakawan najeriya su da suka tsaya suka kai goro suka kai mari suka zaɓe shi hmm. da rana da ruwa da wani akwai ma wanda ya sayar da card ya tura mai hmm. duk da ya samu sauki da duk mutumin da ya zaɓi muhammadu buhari ya tabbatar da cewa sauki yake fatan zai samu to tsakani da allah talakan najeriya da yana cikin wahala ya kamata gaskiya al'amari wannan sabon shekara za mu shiga ɓangaren gwamnatin tarayya ta gyara kuma muna fatan allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace a cikin wannan shekara za mu shiga kuma allah ya mana mai nayi ce ne muka fata alkhairi Alhaji Musa Zaruwa ta ce lafiya na gode. To mun gode Alhaji Musa kamar yadda muka ce yau maudu'in shine abubuwan da aka gani a shekara ta da goma sha tara mai wucewa da kuma ake fatan a sake gani a shekara ta ashirin wato ta dubi da ashirin da kuma waɗanda ba a fatan a sake ganin su to ga kira daga Niger. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim muna jin ka. To lallai gaskiya wannan shekara ta 2019 ta zo mana da abubuwa kashi da to da alamar uh, layin ibrahim ya katse to bari mu kada jihar taraba Wa ke kan layi a taraba Aliyu Taraba garmar hukumar Bali Garba Shede. To Malam Aliyu muna jin ka. Yaya aiki ya jama'a? Lafiya lau muna jin ka. Ina muku fatan alkhairi. Kai ma haka. Eh ban ji akan maurin da ake ba. Wato so muke mu ji ra'ayin ku game da abubuwan da kuka gani a shekara ta tara mai wucewa da kuke fatan a sake gani a shekara ta ashirin. da waɗanda kuma ba ku fatan a sake ganin su saboda ko munin su ko ba ku ji daɗin su ba gaskiya muna ma baba buhari fatan alkare allah ubangijin allah ya taimake shi sosai akan bisa abun da yake bisa abin da yake yake mana To mun gode ah, na taraba ka yi ƙoƙari sosai bari mu matsa kusa da kai amma a Gombe. kan layi a Gombe? Assalamu alaikum wa rahmatullahi biya wa hausa. Wa alaikum assalam. Ni zai jingi dangi daga Gombe dukku local gamman. To dan dukku me za ka ce? Ni dai ina fatan alkhairi ga kasa ta Najeriya Allah Ubangiji ya kara mana lafiya da zaman lafiya. To akwai abubuwan da kake fatan ka kuma ganin su da suka faru a shekara ta 2019 da waɗanda kuma baka fatan sake faruwa? Ni da ina dai fatan alkhairi ga kasa ta Najeriya Allah kara mana zaman lafiya. To mun gode sosai daga Gombe bari mu je mu koma Kaduna. Wake kan layi a Kaduna? Bayan ka almasi garba barka da lasariya. Barka mutala. To na gode suna na Murtala na kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarihin Najeriya. Haka. Ai ta almasi akwai abubuwa da yawa wanda ba mu fata gaskiya su kara mai mai har azumi muke da salloli da alkunun Allah sai kara mai mai su. Ikon Allah. yawwa kaga kaman zai sace-sacen mutanen nan kaman nan garinmu na rigasa malam muna cikin kwanciya kaji an ce mutane sun hauro layuka suna kwashe mutane ba mu fata da ko ina ma a Najeriya Allah kai kara maimaita irin wannan abu shekarun da za mu shiga sannan kuma magana ta gaskiya buhun shinkafa sai da ta kusa dubu ashirin da biyar ita ma ba mu fata gaskiya ta kara a shekarun da mu shiga muna fata abun abinci ya sauka kasa da sauransu kuma muna roƙo abin da muka ji daɗi kuma na ji daɗi wanda nike so ya ɗaure haka shine rabon da a ce ma shekara ta zo ko tesimeti ko wani bukunkuna an zo kaga a ce ba wahalar mai ba to an daɗe muna ƙara fata wahalar mai a najeriya ba za a ƙara yin shi da yadda ba yadda ba a yi shi a wannan shekara ba da fatan za ku tashi lafiya. Mun gode Murtala, to daga Kaduna bari mu je mu Jos kwata yamma da Bauchi, wake kan layi a Jos. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu. Wa alaikum assalam. Sunana Muhammad Bidado Langai da karamar hukumar mulki ta Mangu jihar Plateau, nigeria Kuna jin ka Muhammad. To, a kitanin gaskiya sai in ce alhamdulillahi rabbil alamin. Oh. Mun ga wato kusan karshen wannan shekara ta alif dubu biyu da goma sha tara. Oh. wadda za mu shiga shekara ta dubu biyu da ashirin insha Allah muna fata Allah nuna mana. Wato abin da nake son jawo hankalin 'yan siyasa ne musamman ma shugabanni da na ƙananan hukumomi da gwamnoni wa'inda ba sa zama a ainihin mazaɓunsu. Kamar wasu ƙananan hukumomi wasu cabomin masu ma ƙauracewa ainihin ƙarin hukumomin su sun koma helkwatocin jihohinsu. To Malam Muhammad akwai. Ya nuna shekara ta dubu biyu da ashirin. Mm. Koma ƙananan hukumomin fuskanci ayyuka da ya kamata su gudanar wanda suka yi alkawura wa ainihin jama'an da suka zarafe su. Mm. Haka ma gwamnoni su daina yawace yawace ya kamata su zauna a jihohin su su wa jama'a aiki hmm. ina fata Allah madaukakin sarki ya kawo mana zaman lafiya a ja a nan kasar mu Najeriya da kuma duniya baki daya assalamu alaikum ni ne Muhammad Gidado Langai daga jihar plateau to mun gode malam muhammad in na fahimce ka kana fatan rashin zuwa hukumomin su kananan hukumomin su da suka yi ta yi ba za su kuma yi ba a shekara ta dubi da ashirin kenan to mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je mu can edo wake kan layi a edo Salamu alaikum, Yahaya Abdullahi mai cire sarkin matafin jinin daga Gire City, Edo State, Nigeria. To, Malam Yahaya muna jinka. ka. a to ni ina yi wa jama'a fatan alheri da wannan shekara da muke ban kwana da ita ma muna addu'ar allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu ga wannan shekarar da za mu shiga lafiya abinda ya faru marasa kyau allah kada ka maimaita mana abinda kuma ya faru masu kyau muna fata allah ya sa mu ga linkin ba linkin Assalamu alaikum. Eh, gaskiya ina ra'ayinka game da wannan addu'a to mun gode bari mu je mu Nasarawa wa ke kan layi a Nasarawa? To Bashir Tela ne daga nan layin na wika cikin garin lafiyan bari bari. To Malam Bashir muna jin ka. To alhamdulillah ina godiya kun ce muna godiya ga Allah da ya nuna mana wannan ranan da ranmu da kuma cikin koshin lafiya. Kuma abubuwa da dama sun faru a wannan shekara mai karewa mai kyau da mara kyau wanda lokaci ba zai bar mu mu gaya ba saboda haka kamar da yayi bayani na karshe yana da kyau eh, abubuwan da muka yi mai kyau ko abubuwa mai kyau da muka gani Allah ya ninka mana su shekara mai zuwa abubuwa mara kyau da kuma abubuwa mara kyau da muka gani da wannan muka yi Allah ya kawo mana da su na gode mai magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare bare tashi lafiya mun gode malam Bashir bari mu je mu Baucin Yakuba wake kan layi a Bauchi Am sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba muna jin ka. To alhamdulillahi muna fata shekara da za mu shiga na sabon shekara Allah ya nuna mana shi cikin koshin lafiya sannan muna so babban abin da muke so shine a kula da matasa a yi iya kokari gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi ta samar mu aiki wa matasa lallai abin da muke fata kenan a sabon shekara sannan kuma abin da ba mu so mu gani shine irin kidnapping din nan da ake garkuwa da mutane lallai wannan ba ma son ganin sa gwamnati ta iya kokari ta tsare wannan abu matasa kuma a samar musu da abin yi na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi To mun gode Malam Ayuba mun gode ma kowannen ku da ya ba da gudummawa da fatar za a ci gaba da kasancewa da mu mun gode. To ga shiri na gaba. wasanni a takaice. tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar ya shiga cacar baki da ɗansa mustapha kan sakamakon wasan premier tsakanin arsenal da chelsea a jiya lahadi atiku abubakar wanda rikakken ɗan goyon bayan arsenal ne ya wallafa farin cikinsa a shafinsa na twitter akan kwallon da ɗan wasan arsenal pera emerick aubameyang ya zura da ta baiwa arsenal din shiga gaba tun a minti na goma sha uku na wasan to sai dai lamarin ya sauya salo sa'ad da chelsea ta rama cin a minti na 83 na wasan ta kuma zura kwallo ta biyu a minti na 87 wanda daga karshe dai chelsea din ta yi galabar doki arsenal da ke karbar bakuncin gasar da ci biyu da daya wannan ku ya sa dan na atiku abubakar mustapha da shi kuma masoyan kungiyar chelsea ne ya mayar da martani akan mahaifin nasa a shafinsa na twitter yana tambayarsa yaya kasuwa a tiku da ke alhinin rashin nasarar kungiyarsa ta arsenal bai tanka ba lamarin da ya sa mustapha ya sake aikewa da sakon da alama kasuwa ba ta yi wasu ba daɗi ba a yau a tiku ya koma mai da martani ga ɗan nasa tare da jan layi ga ku can wannan lamari ya ja hankalin ma'abota kafar sadarwa ta twitter da dama musamman masoya kwallon kafa da ma 'yan siyasa waɗanda kuma da dama lamarin ya burge su rahotanni na nuni da cewa kungiyar kwallon kafar barcelona ta kasar spain na zawarcin tsohon kaftin din arsenal terry henry domin mai gurbin mai horar da 'yan wasan kungiyar ernesto valverde da yanzu haka ke fuskantar matsin lamba wanda ragin valverde zai karkare a barcelona ne a karshen wannan kakar wasannin to amma ba alamun kungiyar za ta sake tsawaita kwanta ragin duk da cewa tana da zaɓin yin haka wasu rahotanni sun bayyana cewa shugabannin kungiyar ba su da bukatar ci gaba da zaman kocin mai shekaru 55 sakamakon rashin gamsuwa da matsayin aikin nashi an bayyana sunaye da dama da ake hasashen baiwa aikin ciki har da henry to amma kungiyar ta ce za ta ba da karfi ga wanda ya san yanayin kungiyar henry ya buga wa barcelona wasa daga shekara ta 2007 zuwa shekara ta 2010 lamarin da wasu ke ganin kan iya ba shi damar cika bukatun kungiyar murtala faruk sanyin na a washington dc to a gai da murtala to yanzu kuma ga labarai an manfa takaitattu tattara bayanan sirri ta kasar Somalia na zargin wasu kasashen waje da bata bayyana sunayensu ba da shirya harin bom ɗin mota da aka kai a daren Asabar a birnin Mogadishu wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 80. Tuni mun aika da wa shugabanni rahoton binciken na farko game da wannan kisan gilla da aka yi wa jama'ar Somalia a magadishu a ranar Asabar. 28 ga watan Disamba ta shekara ta 2019 wanda ya nunin harin daga kasar waje aka shirya. in ji wani jami'in hukumar tattara bayanan sirrin kasar na somalia a cikin sakon twitter da ya aike yau litinin a yau litinin wakilin da majalisar ɗinkin duniya ta nada ta musamman kan rikicin libya ya ce yarjejeniyar soji da ta zirga-zirga akan teku da aka kulla tsakanin turkiya da hukumomin tripoli alama ce da ke nunin yadda rikicin kasar ta libya ke ta'azzara to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin gabaɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin kafin mu sallama da ku ga sakon taya murna ga iyalan malam luka mato kwankwani ikara da za a ɗaurar auren ɗansa saminu luka da amaryarsa Christina Sama'ila ranar Litinin 6 ga watan Janairun shekara ta 2020 a majami'ar Hekan ta Ikaraɗin da karfe goma na safe. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa musamman ma ita Aisha Sile wacce ta karanto mana labaran duniya da Julie Lester Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu zanga-zanga ni Ibrahim Kalamasi raba ke cewa sai gobe.